dangane da hukuncin da ECOWAS ta ɗauka na tura dakarun sojoji zuwa jamhuriyar Nijar ga sojojin da suka kifar da gwamnatin shugaba Muhammadu Bazoum. Tuni dai sojojin mulki a Nijar suka yi ikirari da kuma barazanar kashe Bazoum muddin idan har an turo musu sojoji suka yaƙe su. Mai kallo da sauraron idan har kana tare da mu a cikin wannan rahoton da za mu kawo maka, za ka ji mu da cewa Rasha ta gargaɗi ECOWAS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 tana mai cewa matakin ka iya haifar da rikicin da zai daɗe ba a ƙarƙare shi ba a jamhuriyar ta Nijar cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen rasha ta fitar a ranar juma'a ta gargaɗi ƙasashen yammacin afirka da kada su aika sojoji zuwa jamhuriyar ta Nijar sanarwar ta ce mun yi imanin cewa matakin soji ba zai warware matsalar Nijar ba a maimakon haka lamarin zai haifar da mummunan rikici wanda ba a san ranar karewarsa ba tare da sake dagula lamura a yankin sahel manyan hafsoshin tsaron kasashen ecowas na shirin wata ganawa a ranar asabar domin tsara yadda za a shirya dakarun sojin a ranar juma'a ne dai kungiyar ecowas ta amince da kafa rundunar ko ta kwana a shirye-shiryen ɗaukar matakin soji kan sojojin na nijar tuni dai shugaban Avircos. alasan otara ya ce ƙasarsa za ta tura sojoji kimanin dubu ɗaya waɗanda za su bi sahun sauran dakarun kota kwana da za su zauna cikin shirin kota kwana don turawa nijar ƙasashen amurka da faransa da kuma tarayyar turai tuni suka goyi bayan matakin da ƙungiyar ecowas ta ɗauka domin mayar da zaɓuɓɓen shugaban ƙasar muhammadu bazum kan karagar mulki. a ranar juma'a ne dai magoya bayan sojojin na nijar rike da tutar ƙasar rasha sun gudanar da zanga-zanga a harabar ofishin jakadancin faransa a birnin yamai inda suka riƙa kiran ƙasashen yamma su fice daga ƙasar, tare da kira ga rasha ta kawo musu ɗauki rasha dai bata fito ƙuru ta goyi bayan juyin mulkin na nijar ba ƙasashen faransa da amurka na da sansanonin soji a nijar domin yakar masu ikirarin jihadi a yankin na sahel sannan kuma ecowas ta ɗaura wa rasha laifi ko kuma za ta ɗaura wa rasha laifi idan wagana ta shiga nijar ƙungiyar tattalin arzikin yammacin afirka wato ecowas ta ce za ta ɗora wa rasha laifi matukar ƙungiyar sojojin hayar rasha ta wagana ta shiga jamhuriyar ta nijar ecowas ta bayyana shigar wagana jamhuriyar nijar a matsayin keta hakkin bil adama babban kwamishinan hukumar mai lura da zaman lafiya wato ambasada abdul fatau musa ya bayyana haka lokacin wata tattaunawa da gidan talabijin na channels a ranar juma'a ya ci gaba da cewa a yanzu wagana na kasar mali kuma gwamnatin mali ta ce wannan yarjejeniya ce ta kulla da kasar rasha don haka za mu yi musu hukunci da kalamansu